أحد amma ba da yan'uwa musulmi da muka haɗu a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi garin kaoje ba da local gamman a jihar kebbi tare da jagororinmu musamman mai gida babban darakta na jiha kuma shugaba na jihar kebbi shine ustaz bello umar koko tare da dukkanin 'yan kwamitin shura da muka da su a nan musamman babanmu alhaji isa ibrahim koko da manya-manyan malamai da muka taru a su a nan musamman wani suke wa'azi wanda ya sauka yanzu sheik imam hamza abdullahi bunza mai gabatarwa sheik ahmad muhammad koko dokta kuma mai gidana sannan kuma da babana sheik usman imam sheik imam usman zaga wanda ji shugaba na ƙasa da mai kira da wa'azin ta kari <laughs> allah ya ƙara lafiya kuma allah ya ƙara mai safana kuma a sheik bashir dase alladhi la yamdahu al-insanu illa bima fihi karama sallahu yan uwa musulmi ai hakuri wallahi ina da mai mai a anan wa'ina jin nauyin su kware da gaske da masu gidaje na da alaran momi mai mai yan agajin da muka tare da su anan shugabanni na local government kuma waɗanda muka zo tare da su duka ainihin da sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmi Allah ya sanya na ji daɗin wannan haɗuwa kwaye da gaske mai yi tsammanin wannan haɗuwar za ta yi haka ba don ban da labarin ta da'awa da aka yi sai ga shi Allah maɗaukakin sarki yawa haɗuwa albarka na da malamai na da na a cikin wannan tahiya mai albarka kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi yan uwa musulmi duk wanda ya hawo sai ya jinjina ma waɗannan bayan Allah irin kokarin da suka yi na shiga daji wuri mai hadari kwarai da gaske da kuma irin yanayin da ake ciki na tsaro na ƙasa amma duk da haka suna cikin dazuka wurin musulunta da bayan Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah yan uwa musulmi da na gama suna fitowa cikin mota wallahi sai ya tausaya musu amma yawa musulmi aiki na addini babu tausaya shi saboda Allah shi zai biya ka saboda haka muna fatar ubangiji Allah ya biya mu ma ya kamata ku rika hannayen ku jamu wajen wannan aiki Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma malaman su gabatar da wa'azi gaskiya wato babu shakka a jadu wa afadu barakallahu fihim wa ahsanallahu ilayhi la yan uwa musulmi ni har ina tunanin me ya kamata in faɗa abin da ka in ce kaɗan bai da yawa shi ne. ina son in magana kaɗan daga cikin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan mu musulmi ba'adu hukukin nabi alaihi salatu wasalam ala ummatihi almuslima kaɗan daga cikin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan mu jama'a musulmi yan uwa musulmi ku sani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abinda mutum zai iya burge mutane a yabe shi manzon Allah ya kammala wannan abu bangaren ɗabi'un shi ya cika saboda Allah madaukakin sarki da kai ne ya yabe shi wace wa innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim Allah maɗaukakin sarki ce wa innaka kuma lalle kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam la'ala ala khuluqin azim kana akan wasu dabi'u masu girma dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da girma kwarai da gaske saboda haka baka samun mutum kwaya guda wanda ya kai dabi'u halaye na kwarai kamar halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko don su ya kamata a tunjina mai aibe shi sannan in ka dawo bangaren halitta wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa Allah maɗaukakin sarki ya kyauta halitta annabi Muhammad babu wani halitta wanda ya kyawun annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ko mala'ika ne ko aljani ne ko dabba ne ba ka samu wanda Allah maɗaukakin sarki yawa halitta cikakka halitta kyakkyawa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da wannan ya dace a yabe shi saboda haka annabi muhammad ko wani bangare da ka biyo in ka hange shi da ya dace a yabe shi saboda haka manzan Allah kuma yana da haƙi kan mu al'ummarsa haƙoƙar suna da yawa ƙwarai da gaske na daga cikin abin da ke gwada manzan Allah suna yana da haƙi kan mu duk musulun da ya musulunta ya yi kalmar shahada duk musulun da ya yi sallah ko ya yi zakka ko ya yi hajji manzan Allah yana da kamishu a kan manzo Allah yana da rabo yana da wani nasib akan saboda musulunci shi ya zo da shi shi ya damu al'umma shi haska mata duk wanda ke musulmi a yanzu da kuma suka rasu tun ga zamanin shi har zuwa ƙarshen duniya manzo Allah shi na da kamishu akan shi shi annabi Muhammad kuma yayi hadisi yace la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am ko khairul laka min humrin ni'am duk mutunan da ya zama sanadiyar musulunta wani Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mutum guda saboda kai saboda wa'azinka ko saboda shawararka kamar yadda waɗannan bayan Allah suke shiga daji su musulunta da bayan Allah na samu labarin ingantacce cewa a wannan hitan ma da aka yi wadda ake cikin ta yanzu ba ko kuma gida ba an samu su bayan Allah sun karɓi kalmar shahada sun musulunta saboda haka duk wanda ya musulunta saboda kai kai to ya yi alheri bisa ga a tara maka jajayen raƙumma a ce naka ne duka ko ka rabe saboda Allah ko ka wani aikin alkhairi da su ya yi a tara ma motocin duniya ga baki ɗaya ce naka ne ko kuma a ce ka rabe saboda Allah wannan hadisi ya fi saba mana wata magana mai sarƙaƙiya wata rana principal malam zo girma Allah shi masa rahama Allah ya gafarta masa wata rana ya ce mai imamu ce ranka ya ce na san kana shiga intanet kana harka kwamfuta lo Allah an ce idan mutum ya ce sa'a ta farko ran juma'a Allah zai ba shi lada kamar wanda yanke raƙumi ya rabina nama saboda Allah idan mutum ya ce sa'a ta biyu Allah zai ba shi lada kamar wanda yanke sa'a ya rabina nama saboda Allah idan mutum ya sa'a ta uku Allah zai ba shi lada kamar wanda yanke rago ya rabina nama saboda Allah wani sa'a ta hudu kamar wanda ya sadaka da kaza wani sa'a ta biyar kamar wanda ya sadaka da bai daga nan mala'iku sun rahe takaddunsu sun je suna sauran liman sai to shi liman to shi ko cikin wani kategori yake to shi liman shin cikin wanda suka yi sadaka da ratsumi suke ko kuma sa ko rago ko bi shi to la ya jiran kai ɗaya ga tambaya ni da ta haƙari na to na baka sanin ka je ka binciko wallahi malam na yi ta tambaya tsakanin tambaya da bugawa inda da sauransu wata rana Allah maɗaukakin sarki ya muna arziki ya muna baiwa muka je kasa mai tsarki a makka sai ga wani bawan Allah wani malami babba yana da kujera cikin masallacin makka sai ni mai tambaya bayan ya gama karatu kuma aka yi daidai ya karanta wannan hadisi na wanda ya ji sa'a ta farko ana ba hilada kuma wanda ya yanke rago eh, kuma wanda ya bada wato sadaka raƙumi bayan ya gama sharhin hadisin majalisi ya wa'i sai ta kusa gare shi sai ce rama kallahu ina son ɗaya tambaya kaɗan sai ya ce to me tambaya ka sai ce to su nan an haɗi mutane suke a sandin ɗin juma'a to shi liman to shi cikin wani katagori yake cikin wani ɓangare yake cikin su sai shehin malami ya ce ya fi hidayatin ya fi hidayatin na wai yana nahin shige wa'azin da zai yi na hudubar da zai yi mutane suka shirya suka gane addini ya isai mutum guda in ya shige saboda hudubar liman mutum guda in ya gara addini saboda hudubar liman mutum guda in ya kama sunna saboda hudubar liman ya yi a tara ma jajayen raƙuma ba ko raƙumi guda ba kayan shi liman ogana ya wuce dun mai raƙumi guda ko mai sa ko mai wani abu daga nan sai walwalin wannan matsala sai da Allah maɗaukakin sarki ya dawo da ni sannan iske mai gida ne mai bayani to kenan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan matsayi ne duk mutumin da ya gane addini yayi sunna yayi addini na kwarai to manzon Allah sa kuma yana da kamishu akan ka fiye da yadda kowa ka tsammani saboda ka ƴan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi yana da haƙoƙi masu yawa akan mu daga cikin su daga cikin haƙoƙin da manzon Allah yake yake su akan mu shine al-imanu bihi mu yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi imani na gaske yan uwa musulmi imani da manzo Allah sallallahu abuna wanda yake wato an wajibi akan kowane musulmi ka yadda ka sakankance da shi annabi Muhammad Abdullahi wa rasulu bawon Allah ne ko manzon Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki ce falladina amanu bihi wa alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura قتل معا أولئك هم المفلحون الله ما دوكا كيف سركي يتي فالذين آمنوا به to su waɗanda suka yi imani da shi imani da annabi Muhammad wa suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wa taba'un nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka tare da shi aka sauka tare da shi sai Allah ta'ala ya yace ulaika humul muflihun wa'annan su ne masu samun babban rabo shi ne shiga aljanna ga tashin kiyama kenan imani da manzon Allah yana sa ka samu shiga aljanna rashin imani da shi kuma na sa ka shiga wuta saboda daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu shine mu yi imani da shi shi manzon Allah ne Abdullahi ne wa rasuluhu na daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu shine at-tasdiqu bima jaa bihi min indillahi gazganta abinda manzon Allah ya zo da shi daga wurin Allah madaukakin sarki tun daga ƙur'ani da hadisi dole dole duk musulmi ya da su ne ka yadda da ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya kawo manzan Allah ka yadda da sunna manzan Allah ya ce ala inni utitul ƙur'ana wa mislahu ma'ahu ku sura lalle an bani ƙur'ani kuma an bani tare da ƙor'ani kwatankwacin kwacin Shi na malaman hadisi suka ce wurin istidlali kafa dalili an ce kawo dalili aka ce da ayar qur'ani da hadisi duk ƙarshen su guda idan an ka ce kawo dalili maki goma za a baka da wanda ya kawo aya da wanda ya kawo hadisi sahihi wani maki goma goma za a saboda dalili aka bara suka ce wajen qutul istidlal suka ce da qur'ani da hadisi ƙarshen su guda saboda ne ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ya ku bayan Allah wajibi ne mutum da qur'ani ya gazganta shi don gurungun din shi san dukkanin hadisai ingantattu wajibi na kowane musulmi daga mu ya yarda da su daga cikin haƙoƙin manzon Allah a kanmu addifa'u anhu bin nafsi wal mali wal ahli wal abi wal ummi jami'an dole mutum ya wato ya iya bada kai ne ya iya bada dukiya ta ya iya bada ƴaƴa ne ya bada uwa ta da uba don fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kana iya bada babanka kana iya bada mamarka kana iya bada ƴaƴan kana iya bada duke kana iya bada kanka don fansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shi za kana ganin da yawa sahabbai suna faɗin fidaka abi wa ummi ya rasulullah uwata da ubana fansa ne gare ka ya rasulullah sannan kana taji wato wa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammad muhammad minkum fida'u kana jin hassan bin sabit yace lalle babana da mahaifiyata sannan da mutunci na wato fansa ne ga mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa yan uwa musulmi kuna ganin su sahabbai mawaka waɗanda suka tashi suka yi waka saboda kariya ga manzon Allah sallallahu ajadu wa afadu yazan a lokacin duk wani mawakin da ya so ya ci mutuncin manzon Allah gaban su za su ba manzon Allah kariya ne manzon Allah yana da mawaka kamar guda guda uku wanda suka yi shahara akwai Hassan bin Sabit akwai Ka'ab bin Zuhair sannan akwai abdullahi bin rawaha wayan suna daga cikin manya-manyan mawakan suka ba manzan Allah kariya shi yasa wasu ƙabilu masu ƙatti masu manya-manyan jiki sun zo suka ba manzan Allah alfahari da su manya ne suna da girman jiki su wai ƙatti ne suka dinga wa manzan Allah alfahari da gori gaban shi hassan bin Sabir da ya tashi ya miƙe ya buɗe bakin shi ya dinga halbin su da waƙa sai da kowa ya samu wuri ya zamna saboda wato an yi musu zambu an ci mutuncinsu an yi musu raddin da ya sa dole kowa ya kama kai shi ne lokacin da ya miƙe yake cewa la ba asa bil qawmi min dulin wa min izamin jismul bigali wa ahlamul asafiri ka annahu qasabun jaffat asafiluhu musaqqabun nafakhat fihi al asiru da sa bin sa da miƙe yake cewa babu laihi ga mutane ga su tsawo ga su da tsawo kuma ga su tika tika amma jikinsu jikin alfadari ne sannan hankalinsu hankalin tsuntsaye gare su ya ce kace su a rakete wato ka annahu kasabun jafat a safilu kace a rakete wadda tsakiyarta wato ya bushe sheshe ya kama ta ba sanya da ake kiran shi a nan wurin ba sheshe ya wato sheshe ya riga ya kama ta sannan duk iskan duniya ya shiga ciki ya hita ka kusa a rakete ta yi haka nan ba ta da umfani kenan haka wannan haka Hassan ya bi su ya musu kace kata sai da kowa ya samu ya zauna don ba da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabin da aka je yaki aka dinga wa manzon Allah ruwan kibau ya ta tara bayansa ya tara bayansa ana dinga mai ruwan kibau ko da aka kare sai da bai ne ya kuma ka annahu qunfuz ka ce ban bushiya ne saboda ruwan kibiya da an kai saboda ba da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin haƙoƙin manzon Allah kanmu shi shine ittiba'u sunnatihi wa Allah ta taqaddam bayna yadayhi shine biyar sunnan manzon Allah kada ka shige gaban Allah kada ka shige gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin haƙoƙin manzon Allah shine ka bi sunnati ka yadda da abin da ya zo da shi ka bi shi saboda ni saboda Allah maɗaukakin sarki shi Allah ya aiko abi in ka wuce gaba gare kai abin da bai saka ba to ka sani ka ɗauko kanka ruwa kuma za su ci ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hujurat aya ta farko yace ya ayyuhal ladina amanu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in kuna da imani ga aiki Allah ya ba ku Allah ta'ala ya yace la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku shige gaban Allah kada ku shige gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kada ku shige gaban Allah kada ku shige gaban manzansa shine kai wani aikin da Allah bai ce kai ba ka ce kai ka je kai wani aikin da manzon Allah bai saka ba ka ce kai ka shige gaban Allah kuma ka shige gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah biyar shi ake yi shi matbu'un ne la tabi'un manzo Allah biyar shi ake yi in kana son addinin ka ya karbo in kana son addinin ka a yadda da shi biyan manzo Allah za ka yi sai ka ce ka bincika yayi me yace ayi sai ka bi sannan ka gama lafiya in ko ba haka ba akwai wasu mutanen da za a yi musu walakanci ran tashin kiyama ga su sun yi arwalla huska sana haske wata rana manzo Allah kuma yayi wani hadisi a makabarta manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wadittu law anni ra'aytu ikhwanana na so a ce na ga yan uwanmu sai sahabbai suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullah mu ba yan uwanka muke ba sai ce bal antum ashabi ku sahab ku abukaina ne ku abukaina ne su suka ce kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka ya rasulullah kinan su ne yan uwanka ya rasulullah sai ce allazina ya'tu ya'tuna min ba'di su ne wanda za su zo bayana za su dinga bi sunnata su ne yan uwanmu sai suka ce su ya rasu ya yi ka gane yan uwanka a hilin kiyama sai ce a ra'aitun laukan li ahadikum hailun duhumun buhumun eh law li da ɗayan yana da dawaki gurran muhajjilin masu hari wurare biyar fi khaylin a cikin wasu dawaki aka zuba cikin wasu dawaki duhumun buhumun wa'anda abba a kikirin ala ya arifu khaylahu ba zai gane nashi dawaki ba kenan mutum da aka dawaki masu hori wurare biyar huska tana haske kawahu guda hudu suna haske ko hannuwa da kawahu suna haske idan aka zuba su cikin dawakin da suke baka kekerin idan aka ce ya fitar da nashi ba zai fitar da su ba zai iya gane saboda sai yace al'umma ta zura tashin kiyama suna masu haske wurare biyar inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min asal wudu lalle al'umma ta za a kira suna tashin kiyama suna masu dandafari biyar suna hasken wurare biyar saboda arwalla wa kuma yasda aminkum an yutila ta falyafal duk wanda ya samu iko ya tsawaita haskensa haskensa ya ta tas to yayi haka ne yayi arwalla mai kyau kenan manzo Allah ya ce wa ana faratu ma alhaun ni zan shiga gaba su biyo da zuwa shan tafin al ana cikin tahiya dagaga manzo Allah yana gaba ga al'umma ana murna za a je a sha tafkin al ana cikin tahiya sai mala'iku su zo koran wasu mutane a dinga hidda mutane ana koran su ana kai hito ana musu korar bakon kumi ana dinga korarsu sai manzon Allah ya ce al'ummata ne al'ummata ne ku dibi hasken arwallarsu sai mala'iku ce la ta dari ma aha da su baka san abin su kago bayan ka ba baddalu wa gayyaru sun canza kuma sun musanya addinin ka da kabbari a duniya sun zo da bidiyo'i da al'adodi sun shigo da abubuwa na banna cikin addininka sai mamman Allah ya ce fasuhuqan a yi nesa da su a yi nesa da su a yi nesa da su mun bukatar su za a kore su a hana musu cin tafi alkausara saboda mi saboda sun kauce ma abinda manzon Allah ya bari ya ku bayan Allah muna kiran sauran musulmi baki daya duk abinda ka san manzon Allah bai yi shi ba duk abinda ka san baka dalili min Allah wa rasulihi baka dalili daga Allah da manzon sa abin nan ka bashi duk abin da ka malamai sun yi tsawatarwa cewa wannan abu bid'a ne wallahi kai hatta ka da wannan abu zai halaka kai hana ma shan tafki al-kausara ya hana ma bin manzon Allah za a kore ka ai ma korar ba kwara kumi ai ma walakanci saboda mi saboda ka kuskure ma abinda manzon Allah ya bari na addinin sa ya ku bayin Allah daga cikin wato haƙoƙin manzon Allah akan mu shine wato abin nan ihtiramu ahli baitihi girmama iyalin gidan manzon Allah sallallahu ya ku bayin Allah masu wasu aqidu suna kokarin walakanta iyalin gidan manzon Allah ba su ganin darajar su suna soke mutuncin su to wayannan mutane ku tattara da su mu musulmi ahlus sunna abinda aka amurce mu shine mu mutunta mu darajanta iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga matayensa zuwa ga ƴaƴayensa zuwa ga sarakunansa zuwa ga danginsa Allah maɗaukakin sarki ya umarci mu da mutunta su daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu shine wallahi mu mutunta iyalin gidan ya ku yan uwa musulmi masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙoƙi da yawa wanda malamai su yi ta rubuce-rubuce a kansu amma saboda da'a ga shugabanci insha Allah wata nan zanda ka ta ina da faɗi ya zama daidai Allah kuma Allah da faɗi ina ni kuso kuma wallahi ga wannan malamai za su tafi su gyara insha Allah ta'ala kuma ga dokta ya to ya tsaya a nan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa rahmatullahi wa barakatuh